Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa mace yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu shirye-shirye da suka hada da shirin Afirka a yau. Bayan sa akwai mu ɗauke da shirin nan namu koyi harshen Farsanci daga nan kuma akwai mu ɗauke da tafsirin alkur'ani mai tsarki sai kuma shirin duniyar mu a yau. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana a yi sauraro lafiya. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba biyar ga watan afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan ramadan na shekara ta 1444 hijira mariya masu ware kuma san cewa shekaru 228 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1794 aka zarta hukuncin kisa a kan george danton da daga cikin shugabannin juyin juhali na kasar faransa an haife shi ne a shekara ta 1759 bayan ya kammala karatunsa na jami'a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin kasar faransa a lokacin sarkin kasar lewis na goma sha biyar ya kasance yana yawan gabatar da jawabi a gaban jama'a saboda haka cikin kankanin lokaci ya samu karbuwa wajen mutane a faransa yana da ra'ayin cewa adalci da zaman lafiya ba za su taba tabbata a kasar faransa ba har sai an tumbuke tsarin sarautar kasar amma bayan nasarar juyin juhalin kasar wani mai adawa da shi a cikin shugabannin jin halin ya harbe shi har lahira bayan kashe shi robert spear wanda shine dama ya kashe shi yana daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa sannan kuma a cikin watanni hudu kafin daga bisani shi ma aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin kisa wanda aka zartar ba tare da bata lokaci ba daga ƙarshen masu ko kun san cewa shekaru 66 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan isra'ila sa kawo ƙarshen lugudan wutar da suka yi wa falasɗinawa a yankin gaza don a ranar 4 ga watan afrilu ne yahudawan sahiyunan suka fara ruwan wuta a kan gaza inda cikin kwanaki biyu sa kashe mutane 56 suka kuma ta wasu da dama babbar manufar yahudawan isra'ila dai ita ce kara tabbatar da ikon su na mamaye dukkan yankunan falasɗinawa wani kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankuna mafi muhimmanci a wurinsu wanda baya kasancewarsa a gabar ruwan tekun mediterranean a daya bangaren kuma yana kan iyaka da yankin sinai na kasar masar wani abu mai matukar ɗaura kai da ban mamaki shine ita manyan kasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya ba su ce ufan a kan lamarin ba kamar yadda kuma ba su iya yin ko da allah wadai da laifukan yakin na isra'ila ba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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta tarho kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanto mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su isra'ila ta kame masallata fiye da 400 a cikin masallacin kudus mai alfarma jagoran juyin juhal musulunci na iran ya ce amurka na cin gajiyar yakin ukraine inda kasashen turai suke daukar nauyinsa hukumar nema a taron najeriya ta karbi wasu 'yan kasar su 144 waɗanda suka makale a jamhuriyar niger yanzu kuma ga labaran da ke dake hukumar da ke kula da fursunan falasinawa ta ce adadin waɗanda sojojin yahudawan isra'ila suka kama daga daren jiya talata zuwa safiyar laraba a cikin masallacin aksa a kai mutane tsakanin 400 zuwa 500 waɗanda aka kwashe su a cikin motocin bas zuwa cibiyar tsaro ta isra'ila kuma ta ƙara cewa sojojin yahudawan isra'ilan sun kwashe mutane a lokacin da suke cikin masallacin zuwa sansanin musadat adumim wanda yake kusa da garin al'isawiya tare da yin nuni da cewa an samu raunuka daban-daban a tsakanin mutanen da aka kama saboda da sojin isra'ilan suka yi amfani da kulake da kuma hayaki mai sanya hawaye da kuma lakaɗama masu sallah duka yawancin waɗanda aka kama ɗin dai ana sa ran za a suko su bisa wasu sharuɗa musamman ma daga tsohon birnin da kuma hana su zuwa masallacin al'aƙasa sojin isra'ila sun kutsa kai a cikin masallacin al'aƙasa da asubahin yau laraba inda suka yi ta an taya hayaki mai sanya hawaye akan masu itikafi da kuma halakaɗa musu duka har da ya sanadiyar raunata da dama daga cikinsu kusan shekaru hudu kenan a jere isra'ila tana kaddamar da harhare a duk lokacin azumin watan ramadan mai alfarma kan masu ibada a cikin masallacin kudus ba tare da manyan kasashen duniya musamman ma da suke mara wa isra'ila baya sun ce ufan akan hakan ba jagoran junjo halin musulunci a iran ayatollah da ali khamenei ya ce amurka ce take da alhakin yakin da ake a ukraine yana mai cewa yakin ya haifar da rabo kawuna a tsakanin washington da kuma kawayenta na turai amurka ce ta fara yaƙi a ukraine kuma akwai dalilai da yawa da suke tabbatar da hakan da cewa dai akasar mutane a duniya ba su fahimci hakikanin lamura yadda suke a baɗininsu ba sukan kalli lamura ne kawai ta fuska ta zahiri jagoran juyin halin ya bayyana hakan ne a wata ganawa da ya yau da shugabannin bangarori uku na gwamnatin iran da kuma su daga cikin manyan jami'ai na sassa daban-daban na gwamnatin kasar jagoran juyin halin ya bayyana yakin na ukraine da cewa ya haifar da baraka a tsakanin washington da ƙawayenta na turai inda ya kara da cewa turawa a zahiri su ne suke ɗaukar nauyin wannan yakin yadda kuma amurka ita ce take cin more yakin har ila ayatollah saida alhamna I ya kira yakin na ukraine a matsayin wata shaida akan yadda amurka take kara samun rauni hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya wato nema ta sanar da karbar rukunin farko na 'yan najeriya su 144 waɗanda suka makale a jamhuriyar nijar kan hanyar su ta zuwa ƙasashen ƙetare domin cira cirani a ranar litinin ne dai jirgin sama dauke da mutanen ya sauka a filin sufka da tashin jiragen sama na malam aminu kano da yake birnin kano a arewacin najeriya inda daraktan nema a jihar ya karbe su sannan kuma jirgin kamfanin sky mali airlines kira b737 ne ya kwaso su daraktan ya ce mutanen su 144 sun hada da maza 106 sannan kuma akwai mata goma sha shida sai kuma kananan yara ashirin da biyu wanda dukkaninsu an karɓe su kuma sun fito ne daga jihohin kano kaduna katsina abia sokoto da kuma edo rahotanni dai sun ce galibin mutanen suna ratsawa ne cikin jamhuriyar nijar domin shiga cikin kasashen algeria da libya ko kuma bi ta ruwa zuwa nahiyar turai to jama'a masu ware kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a ƙasar amurka kotu a birnin new york dai ta sake tsohon shugaban ƙasar donald trump ba tare da ginda wasu sharɗa ba a shari'ar da aka fara yi masa dangane da zarge-zarge masu alaƙa da biyan kuɗaɗe a gabanin zaɓen shekara ta 2016 Trump da ya musanta dukkanin tomce-tomce guda talatin da hudu waɗanda ake masa, yanda zaman shari'ar na ranar ji talata ƙarƙashin jagorancin mai shari'a John Marshall wanda ke a matsayin karo na farko a tarihin Amurka da wani tsohon shugaba mai ci ko wanda ya sauka yake fuskantar shari'a a gaban kotu. alkalin dai ya ɗage lokacin ci gaba da sauraron wannan shari'a har zuwa watan janairu shekara ta 2024 To a bangaren wasanni kuwa wasan da aka buga tsakanin liverpool da chelsea an tashi babu ko ɗaya daga cikin kungiyoyin guda biyu da suka zara kwallo a wasa na mako na takwas na premier league a wasan farko a watan janairu haka suka tashi dai sau hudu a jere suna raba maki a tsakanin su a dukkanin fafatawar da suka yi da wannan sakamakon da liverpool tana ta takwas a teburin premier da maki 44 saura wasa goma ta kammala fafatawarta a shekarar bana an fitar da liverpool dai a wasannin champions league da kuma fa cup a bana manchester united ce ta lashe carabao cup na kakar wannan shekara Ta jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To yau shirin zai mai da hankali ne kan al'adar nan ta tashe a ƙasar Hausa da ake gudanarwa a kwanaki goma na tsakiyar watan azumin Ramadana wani sa'in ma har zuwa kwanakin ƙarshen sa. za mu ji inda wannan al'adar ta samu asali da kuma kalubalen da ire-iren waɗannan al'adun na hausawa ke fuskanta na ɓacewa sannu a hankali da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to tashe wasa ne na al'adar hausawa wanda ake yin shi a bayan kowane kwana goma farko na watan azumi a kowace shekara a ƙasar hausa masana al'adun hausa sun bayyana tashe da wata hanya ta faɗakarwa ilmantarwa da kuma an karar ko nusar da mutane game da wasu batutuwan da suka shafi rayuwa haka kuma tashe hanya ce ta nishaɗantar da masu azumi don su manta da gajiyar da suke tare da ita to ba zan cika ku da dogon surutu ba don kuwa mun gayyato muna da Dr haruna abbas masanin adabin hausa kana kuma mai nazari kan wasannin kwaikwayo daga jihar kaduna a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa kan abin da ake nufi da tashe to alhamdulillah to wato shi dai tashe ana sa shi cikin rukunin wasannin kwaikwayo na gargajiya na bahaushe amma asalinsa bahaushe bai same shi ba sai bayan zuwan musulunci kasar hausa domin shi wasan shi ana yin shi ne cikin watan azumi bayan an yi azumi ɗaya zuwa goma to daga na ranar goma ɗin nan shi ne za ka yi kafin goma za ka ga yara suna shirye-shirye masu ɗinka riga na ɗinkawa masu neman tarkacin abubuwan da su amfani da su suna tanada da zaran an ce goma ga wata ne ana shan ruwa za ka ji yara sun fara kaɗe-kaɗe da wake-wake su fita wannan gida su shiga wannan gida domin gudanar da wannan wasa na tashi. So a taƙaice asalin eh, wasan tashi ke na a ƙasar Hausa. To Dokta kamar daga ina ne shi wannan tashin ya samu asali ne? Eh to kasan tun ana maganar wasan kwaikwayo kusan za ka samu kowace al'umma tana da irin nata. shi yasa ko kamar mura da muke rage nazarin kan abin da ya fi a wasan kwaikwayo mun kasa shi kashi biyu akwai na gargajiya akwai kuma na zamani to na gargajiya din wanda yake shi ne bahaushe ya gaji abin shi tun kaka da kakanni tsawon tarihin rayuwar bahaushe yana da shi sai dai kamar wannan tashi da muke magana sa kaga shi bai samu ba sai sakamakon zuwan musulunci kasar hausa kaga kenan kafin shigowar musulunci kasar hausa babu wannan wasannin tashi din to amma akwai wasu wasanni na na gargajiya inda ake gudanarwa misali kamar ka ɗauki irin su bori ka ɗauki irin su wasan yiwa eh, shalaka da sauran irin waɗannan duk tun tun tele tun kafin bahaushe fara hulɗa da wata bakuwar al'umma yana da waɗannan so duk in ka bi ƙasashe kusan kowace ƙasa za ka ga tana da waɗannan nau'o'in wasanni nasu na gargajiya sai dai kamar da muke maka shi ne ta kamar shi wasan karshe sababiyar musulunci aka same shi kamar wasan wuta wasan wawo shi ma wanda aka yi shi a cikin watan takutaha so kaga shi ma saboda lokacin da ake yi din za ka alakanta shi da musulunci domin ba a yi din sai a warin takuta han so akwai waɗannan wasu da kaɗan daga cikin wasannin kwaikwayo ɗin waɗanda yake sababiyan hulɗa da wasu bakin al'adu ba shi ya kirkire su tunda kaga ko musuluncin da ya zo ai ba shi ne ya zo da wasan tashin ba a shi ne kawai bahaushe a karan kanshi ya ga cewa yana azumi da rana an yi azumi an sha rana an sha yunwa so an zo an sha ruwa ana ɗan bukatar a huta to wannan sai aka tunanin to aiko da za a ɗan kawo nishaɗi sai hutu ya firaɗi so kaga daga nan shine sai ya zama irin yara da matasa suka kirkiro waɗannan wasannin tashe ɗin babban burin kawai shine a nishaɗantar da wanda ya sha ranar azumi da yunwa yanzu ya gaji yana ɗan hutawa sai kuma a zo dan bashi wani abu da zai da za a nishadantar da shi so kusan haka abubuwan suke suke tafiya wasu wasannin ba za a iya maka ga ainihin lokacin da aka fara su ba amma wasu kuma sababbiyan lokacin da ake gudanar da su za ka ga cewa to waɗannan sababbiyan su shine sababbiyan wannan hulɗa da da bakin al'adu din ya kama ya kusa ma karewa ya kare shi kenan sai ba da irin ya kai in muna da rabon ganawa in kuma babu rabo shi kenan kamar yadda aka ji dai al'adar tashe ta kunshi wasanni na nishadantarwa iri-iri ta hanyar shiga kala-kala da kide-kide da wake-wake shin dakta ya wasan tashe ne yake ana maganar cewa ma akwai na maza da na mata daban-daban to alhamdulillah akwai na maza akwai na mata na mata domin ka san a kasar hausa wasannin da ake ko abin da mini za ka samu yara mata suna bangaren su daban maza kuma suna bangaren su daban ba za ka tara ake haɗuwa a yin shi a cakuda ba so shi mata shi haka yake na mata kusan za ka ga za ka kungiyar akan sami yan mata kamar hudu biyar shida ya danganta da irin wasan da suke so su yi akwai wanda za ka zai waka kawai suke na irin a sha lafiya din na a sha za a samu zabiya a cikinsu wacce ita ce take ba da waka sannan kuma da yan amshinta wani wasan kuma kamar na maira ma da to wannan shiga ake yi za a sami amarya da ango ita amarya za a yi mata shiga irin yadda amaryar bahaushe take ita ce mai rama shi kuma dodi a cikin su ne yan matan sai a samu guda ita kuma a yi mata shiga irin na angwaye a sa mata kayan maza ta fito da in kazanta za ka ɗauka ko namiji ne so shi kuma wannan wasan za ka gan su da yar tabarmar su sannan kuma da yan kayayyakin da ake samu na bahaushe a cikin gida wacce duk ɗakin amaryar da kaje za ka same su da wannan tarkace din so idan sun shiga gida sai su shimfiɗa wannan tabarmar sai shi daudu wato angon kenan sai ya zauna a kan tabarmar su kuma sai su fara waka ga maryama ga daudu dare yaro maryama so ita kuma ah, amaryar wato maryama za ta dinga ɗan aikace-aikace na abubuwan da ake sa ran a ga amarya tana wa mijinta hidima kamar ta kawo masa abinci ta durkusa ta bashi in farace za ta kawo a cikin kwarya ko a cikin kwanan sha za ta zo tana alamun dan damawa hakan nan shi ma ta durkusa ta bashi ma butan alwala ce za ta zo ta durkusa ta bashi irin wannan ɗabi'un ana nuna shi ne a matsayin ga irin rayuwar aure ta ta bahaushe su wasan maryama da daudi kenan alin salamu. Gajere ya ce bayisan yar gajera. rigar azurfa. Gajere. wandon azurfa. Gajere. ya bangaren wasan tashen ne yake a wajen maza. So su kuma ta bangaren maza za ka samu su ma suna da nau'o'in nasu. Nasu za ka ga irin ya fi nuna kamar alamun karfi saboda kasan shi namiji da bambanci tsakanin wasanninka da na ya mace. to a nasu kuma za ga akwai irin su sakamin ɗiba akwai irin su tsoho da gemu a na tsoho da gemu din shi kuma za ka ga yaran shi ma kungiya ce kamar su hudu ko biyar ko shida ko bakwai ya danganta ga ga yawan su so a wannan yanayin su kuma za a sami irin su a sanya masa kaya na dattijo wanda ya manyanta a sa masa gemu a bashi tasbaha ya rike da rawani shi da za ka ɗauka

so abin da suke nunawa ma waɗanda 'yan kallon su shine cewa to wani wani bawan Allah ya manyanta biɗi wani abu yana neman tallafi so dama kafin tashi kamar nau'i ne kamar a ce ba bara dai fasi ba amma dai kamar abin da ana yi ne domin su sanya wa masu sauraron faraha su kuma in sun ji daɗin abin sai su kawo wani abu su bada ko nau'in hatsi kamar gero ko dawa ko masara ko kuma ma wasu ma su ba da sai su ba da kuɗi so na tsoho da gemu kenan ko kuma kayarwa kai malam shi ma wannan za ka ga akan min shiga ne irin na malami da allo a hannunsa da cazba da rawaninsa da ko'in abubuwa din so shi ma ka su dinga yi kayarwa kai malam kayarwa yana cewa ban yi ba kayarwa kai malam kayarwa da yana nuna cewa ga cazban nasa ga allon ga rawanin sannan ku ce yayi rawa to da yake abin dama ana so ne a sa nishaɗi da rahi a cikin al'amarin to saboda waƙar da yaran suke da ɗan kaɗe-kaɗen da suke yi so yana sa shi wannan tsoho yana jin daɗi to daga sai ya fara sai fara ce to bari in taba bari in taba so daga nan sai fara sai fara taka rawa din su kuma yan kallo suna jin daɗi suna samun nishaɗi daga nan sai su ba su abin da ba su ba su su ƙara gaba so tun daga wannan ranar goma ga wata haka yara ba su dinga wannan tashe din har zuwa wani lokaci a kai sha biyar sha shida sha bakwai ka san wani lokaci goma ga wata wata ya yi fari tar a sama so ba wani maganar tsoro na shiga lunguna to amma in ya fara shiga duhu daga sha biyar sha shida sha bakwai sai ka ga abin yana ɗan yana ɗan raguwa so yara sun fara ragewa sai dai yan kaɗan ne a samu daga nan har a kai kusan ashirin wasu ma za su kai har zuwa karshen wata ɗin. Baba a sha maganin gaba Na yi na gaji. Baba a sha maganin gaba To ni za ta kai ni ƙaba. Baba ba za ta kai ka can ƙasba. Za ta kai ni ƙaba. Baba ba za ta kai ka can ƙasba. Ai za ta ka da ni. Baba ba za ta kai. To masu saurare gashi dai bakon namu ya koro da bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. a don haka anan zan ɗuga aya a shirin sai kuma wata fitowa inda za a ji mu dauke da ci gaban shirin kafin nan a madadin bakon namu dr haruna abbas masanin adabin hausa kana kuma mai nazari kan wasannin kwaikwayo daga jihar kaduna a tarayyar najeriya ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya to shirin afirka a yau kenan yanzu kuma ga shirin na namu koyi harshen faransanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na casa'in wanda cewa Sa'id wanda ɗaya ne daga cikin abokan Muhammad ya gayyaci abokinsa Muhammad domin zuwa gidansu domin halarta wani taro na cin abinci wanda kuma katin gayyata ɗin ya riga ya iso hannun muhammad ya kuma yi wa abokinsa bayani dangane da yadda tafiyar tasu za ta kasance zuwa wajen wannan gayyata ta sai kasance tare da mu a cikin tattaunawar da za ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa hamid dangane da gayyatar da ake musu zuwa bakunci a gidansu sa'ido kafin mu je ga tattaunawar sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. in cheese wannan menene? da abat. Katin gayyata. mehmoni Baƙunci. hajj aikin haji او دعوت کرده است شی یای گیتا آنها دعوت کرده اند سو سنگی گیتا آنها آمده اند سو سنزو پدر مهیپی مادر مهیپیا مکه مکه تالار دکن تارو خیابان تیتی بهار تیتن بهار خیلی سوسی دور نیسا هدیه کوتا ما میبریم مو منا ما باید ببریم mu dole mu kai. Ma'amulan. A mafi yawancin lokuta. mehmon Bako. Haji. Alhaji. Onha mi barand. Su suna kaiwa. To i. Kai ka saya. Cizi. Wani abu. Man mi donam. Ni na sani. امروز ایو خرید سیه بازار کاسوه او می رود شی کو ایتا تنا زوا کو ینا زوا خوب دکیو فردا گوبه صبح دسافی من میخرم ni zan saya. Mo mi ravim. Mu za mu je. Mo mi khahim beravim. Mu muna so mu je. Lutfan. Do Allah. Are. I. Qabl az. Kafin. Raftan. Tafiya. Telefon bezan. Ka buga wayar tarho. این چیست؟ کارت دعوت است؟ ونن مینه نی؟ کاتن گیتا بله این کارت دعوت است ای ونن کتن گیتانی. سعید تو را به مهمانی دعوت کرده است سعید یا گیچه که زوا ترن چن ابینچی برای مهمانی حج domin taron taya murnar dawowa daga aikin haji? بله، پدر و مادر سعید از مکه آمدند و همه را دعوت کردند. ای مهیپی دا مهیپیر سعید سندو دگا مکه سنگی چکوه مهمانی کجاست؟ اینا زا ای تران مهمانی در یک تالار در خیابان بهار است za a yi taron ne خیلی دور نیست. باید هدیه ببریم. باید نیسا سوسه. دول نه مکه و تکیوتا؟ بله. معمولا مهمان ها هدیه برای حاجی میبرند. ای بسا گا العاده باقی سنا کیوا الحجی کیوتا. تو چیزی خریده ای؟ کی کسی و نه ابو؟ نه اما میدانم مادرم امروز برای خرید هدیه به بازار می رود. آ اما نسن چه و ایو مهی پیاتا زت جه کاسوا دومین سین ابین کیوتا. madalla to jama'a masu ware an dai ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid kwana ɗaya bayan wannan tattaunawa sun tafi tare zuwa babban ɗakin taro inda suka iske shi cike da baƙi waɗanda suka zo domin taya mahaifi da mahaifiyar sa'id murnar dawowa daga aikin hajji. inda aka ci abinci aka yanka rago aka mika kyaututtuka da aka saya domin taya su murna tudunan ne maka kawo ƙarshen shirin na yau amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu ne abdullahi lokacin tsana ke muku alheri a tarbe mu a shiri na gaba To dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sane yammaci yanzu kuma ga shirin nan na tafsirin Alkur'ani mai tsarki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين to kamar yadda muka kasance ne cikin tafsirin wannan sura suratul kuma cikin yarda Allah mun shigo cikin bayani dangane da ainihin bangare na biyu na mutanen da Allah ya kassama masu ya su gida biyu akwai waɗanda Allah ya kiransu da sharrul bariya mun yi magana a kai sai kuma wanda Allah ya kiransu da khairul bariya su ma mun yi tsokaci dangane da abubuwan da Allah ya faɗa kan wannan har kuma lokacin da Ubangiji ya ce to su waɗannan ainihin khairul bariya ɗin nan mafi alkhairin ababen halitta to yi musu tanadi wato tanadin da ya musu shine ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa jannati adanin kamar yadda yake faɗa cewa lallai ya da musu ko kuma jaza'uhum inda rabbihim jaza'uhum inda rabbihim sakamakonsu a wajen ubangijinsu aljannoni ce ta zama waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu. Madawwama a cikinsu har abada. yana yarda da su su ma sun yarda da shi wannan sai ga wanda ya ji tsoron ubangijinsa to ubangiji ta'ala da ya wannan bayani ya ce lallai su ɗin nan waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari za su shiga cikin aljannoni jannat Allah ya ce aljannoni akwai hadisai da suke magana akan jannata adini din nan to ba lokaci balle mu shiga cikin bayanin wacce aljanna ce jannata adini special paradise aljannoni ne na musamman da aka tanada to ubangiji zai sa su da jikinsu zai ji daɗin wannan guri jiki ne zai ji wannan daɗi sannan zai kuma sa su a cikin ni'ima ta ruhi shine su samu wannan ridallah subhanahu wa ta'ala su samu yardan ubangiji to ubangiji da ya bayani yake cewa zalika liman khashiya rabbahu wannan wani abu ne da yake nuni akan wasu albarkoki wanda suke fitowa daga wannan khashiyatullah ɗin tsoron Allah tare da girmama Ubangiji subhanahu ta'ala domin hashiya wannan hashiya ɗin ne yake ingiza mutane su tafi neman yardan Allah ɗin yake ingiza su su tashi wajen yin aiki na neman takawa yake ingiza su su tashi wajen yin aiki aiki nagari hashiya ɗin ne yake kawo haka ka duba gani ko a rayuwar mu ta yau da gobe za ka cewa kana zaune wani fakiri ya zo shigewa sai ka ji cewa kai me zai hana ka taimakawa wannan mutum ga shi cikin wani yanayi to abin da zai ingiza ka ka miƙe ka tashi ka sa hannunka aljihu ka ɗauko ka nuna to ba komai bane illa wannan khashiya din ne zalika liman khashiya rabbahu wannan ayyuka na gari da wannan guri da Allah zai sa mutane sai wanda yake da khashiya a cikin al'amuransa waɗannan wasu abubuwa ne wanda ubangiji subhanahu ta'ala yake mana ishara da mu fahimci abin yanda yake ko da yake dai waɗansu daga cikin mufassarai sun haɗa wannan aya zalika liman khashiya rabbahu wannan aya ta cikin suratul bayyina da kuma aya ta 28 ta cikin suratul fatir a lokacin da ubangiji yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama lallai waɗanda suke jin tsoron Allah daga bayansa su ne malamai sai suka fito da natija cewa wai in aka haɗa wannan aya ta cikin surat fatir da kuma wannan aya ta cikin surat bayyana sai suka fito da natija su irin waɗannan masu tafsirin ba natijan da suka fito da ta shine cewa wai aljanna ta zama ta malamai ce da yake nan saboda duk wani abu da za a iya ɗauka dangane da waɗannan ayoyi biyu to shine akwai martabobi akwai marhala marhala dangane da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala to saboda haka kenan wannan marhalolin kuma muka duba za mu ga cewa duk yana komawa ne ga ilimi tunda ya koma ga ilimi ne to ashe aljanna gaba ɗayanta ta malamai ce kenan to kaga wannan tafsiri ne waɗanda waɗansu mufassirai suka ambata to amma hakika bayan da za ka keɓe aljanna ita kaɗai ka ce ta malamai to sauran fa ai akwai wanda ba malami ba ne shi amma ya ayyuka na gari kuma Allah ya karɓi ayyukan da ya yi ko da dai yana cikin wani wadi kuma ba ana nufin ainihin malami a nan wanda ya je karatu ya nutsa ya daɗe yana karatu shine malami kurum ba a'a abin da ake so dai gaskiya ne kar ka kasance kana bauta cikin jahilci domin jahilci ba abin da zai kawo mutum na natija mai kyau in ana nufin wani natija ne aljanna mutum zai shige ta ne in ya yi aiki aikin nan ya yi shi bisa ilimi to lalle ma'ana za ta iya zama gaskiya ne wannan tafsirin din amma ba yana nufin ulama wanda suka zo suka bar gemu suka ainihin yin rawani suka sa alkyabba ko waye su ake nufi da malamai ba ba wannan ba ne ko kuma ne ya iya ba ne bakin baka fassara ba irin wannan ba shine bayanin ba saboda haka kenan aljanna ta kowa ce matukan mutum ya zama amanu ne shi wa amilu salihat in yana cikin waɗannan insha Allahu mana kyautu zaton ubangiji zai samu a ciki insha Allah to alhashiya din nan wani abu ne wanda ya kamata a kowane lokaci mu ɗauke shi bai ainihin itibar mu kasance muna lura da menene hakikatan kuma menene a ciki kuma menene bayanin dangane da alkhashiya din nan akwai wasu bayanai da suka biyo baya dangane da za mu iya cewa hadisai ne da ke bayani akan khairul bariya din nan saboda haka kenan kaga khairul bariya hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ruwayoyi da suka ishara akan al'amura na khairul bariya su ma yana da kyau mu yi wani matashiya ko kuma mu yi wani bayani akan cewa lalle ya zo a cikin riwaya cewa aliyu bin abi talibin salam da 'yan shi'a ɗinsa waɗanda suke mabiyansa su ne khairul bariya wannan wasu za su iya cewa a to 'yan shi'a sun fitar da sauran mutane da khairul bariya sun ce kurin ali ne da mabiyan ali 'yan shi'a ɗin ali to wannan ba wani abu ne na son rai ba ba wani abu ne na son zuciya ba sai mu duwa mu gani ai akwai ruwayoyi kuma ruwayoyi nan da yawa ba wai ƙananan ruwayoyi ba kaɗan ba kuma sun fito ne daga tafarki hanyoyi na ahalus sunna a cikin littattafan ahalus sunna na hadisi sanannuma. numa haka kuma akwai ruwayoyi su ma da suka fito daga cikin hadisai na shi'a waɗanda duk waɗannan sun fassara wannan aya ta cewa ula'ika hum khairul bariya sun fassara su da cewa ba kowa ake nufi ba illa ali wa shi'atihi ali alaihi salam ne da 'yan shi'adinsa akwai ruwaya da ta fito daga alhakimul hiskani annai saburi wannan ruwaya din ta fito tana bayani wanda shi wannan annai saburin na hiskani annai saburi malami ne na ahli sunna sananne wanda ya rayu a cikin karni na biyar daga hijira ya ɗauko ruwayoyi ba ma guda ɗaya ba a cikin littafinsa sanannen littafinsa mai suna shawahidu tanzil kuma ya ɗauko ruwayoyin daga hanyoyi daban-daban wanda ruwayoyin sun fi guda ashirin yana bayani akan wannan al'amari ɗaya daga ciki akwai ruwayan da aka yi nakalto a cikin littafin nasa an ibn abbas an ruwaito daga ibn abbas kala yana cewa inda ma nazalat ayatu innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya a lokacin da wannan aya ta sauka ji Abdullahi bin abbas yake cewa a lokacin da wannan aya ta sauka kala rasulullah li ali sai manzon Allah yake cewa da aliyu bin abi talibin huwa anta wa shi'atuk lalle kai ne ya ali da 'yan shi'arka ta'ati anta wa shi'atuka yawmal qiyamah za ka zo kai da 'yan shi'arka ranar kiyama radina maradiyin kun kasance kun yarda da Allah subhanahu ta'ala ubangiji ma ya yarda da ku wa ya'ati aduka gadmanan muqhamin kuma makiyinka zai zo cikin fusata cikin fashi wanda yake cikin fagamniya shi kuma zai zo a wannan wannan ruwayan ta zo a cikin littafin shawahidu tanzil na alhiskani annai saburi mujalladi na biyu shafi na da da hamsin bakwai. hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da shida ga wannan kenan. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القاهر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد za mu kai ga shirin na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan kwadowar haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan mahimman batutuwa da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa. ta fuskokin siyasa ko zamantakewa tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki a birnin kudus na palestino da isra'ila ta mame da kuma sauran batutuwa da suke da alaƙa da palestino da kuma halin da ake ciki ta fuskacin siyasa a isra'ila musamman ma a lokutan baya-bayan nan da gwamnatin benjamin netanyahu ke fuskantar matsaloli na cikin gida wanda hakan yake a matsayin babbar barazana ga makomar gwamnatin tasa wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan mu saurari za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a cikin 'yan makonnin da dai gwamnatin isra'ila ƙarƙashin jagorancin benjamin netanyahu tana fuskantar manyan matsalolin cikin gida musamman tun bayan kudurin da benjamin netanyahu din ya dauka na kawo wasu sabbin tsare-tsare da garan bawul a bangaren ayyukan da suka shafi shari'a wanda yahudawa da dama suka nuna rashin amincewarsu da hakan musamman ma jam'iyyun adawa da magoya bayan su wanda hakan ya sa dubin dubatar yahudawa suka fantsama a kan manyan tituna na birnin tal aviv tare da yin zanga-zanga da kona tayoyi da kuma yin aron gama da jami'an tsaro wanda hakan ya sandiyar jikatar yahudawa da dama da kuma kama wasu daga cikinsu benjamin netanyahu dai sakamakon matsin lamba wanda ya fuskanta na siyasa na cikin gida da ma na waje ya sa alatilas ya jingina shirin nasa wanda ya zo a gaban majalisar dokokin isra'ilan ta kenneth ya sanar da cewa ya jingina wannan batu wanda kuma hakan ba zai rasa nasaba da irin matakan da wasu daga cikin manyan kasashen duniya suka ɗauka na juya baya ga shirin na netanyahu ba musamman ma dai gwamnatin amurka wadda bata fito ta goyi bayansa akan shirin da yake da shi na gudanar da tsare-tsare da garan bawul a cikin harkoki na shari'a na isra'ila kowa dai ya san irin matsayin da gwamnatin joe biden take ɗauka dangane da batutuwa da suka shafi harkokin siyasar isra'ila musamman ma dai tun bayan da benjamin netanyahu ya sake dawowa a matsayin shugaban gwamnatin isra'ila wanda kuma gwamnatin joe biden ta ɗauki matakai na nuna halin ko in kula dangane da irin halin kakanikayi da benjamin netanyahu ya fada a ciki duk da sha dai ba abu ne da zai ma amurka daɗi ba isra'ila ta shiga cikin wani yanayi wanda zai iya tarwatsa ta ba to amma duk da haka ta ɗauki matakai na nuna halin ko in kula dangane da shi kansa netanyahu da kuma gwamnatinsa duk da cewa dai gwamnatin amurka ta bayyana cewa a shirye take ta bayar da dukkanin gudunmawa idan har hakan zai taimaka wajen samar da fahimtar juna a tsakanin gwamnatin netanyahu da kuma sauran bangarori na adawa a isra'ilan to amma dai matsayar da benjamin netanyahu yake ɗauka ta nuna cewa ba a shirye yake ya saurari duk wani umarni daga gwamnatin joe biden ba wannan ya sanya tazara tana kara faɗi a tsakanin gwamnatin tasa da kuma gwamnatin joe biden a fadar white house da dama daga cikin masana a isra'ilan dai suna ganin cewa irin matakan da benjamin netanyahu yake ɗauka babban kure ne matuka ga makomar isra'ila domin kuwa isra'ila ba za ta taɓa kasancewa tana da samuwa matukar babu goyon bayan amurka ba wanda kuma abinda netanyahu yake yi suna kallonsa a matsayin wasa da wuta a hannunsa sai dai a ɗaya bangaren benjamin netanyahu yana ƙoƙarin ya yi amfani da damar da yake da ita musamman a wannan lokaci na azumin watan ramadan wanda falasɗinawa sukan gudanar da ibada a cikin masallacin aksa mai alfarma musamman ma dai salloli na tarawihi da ake a kowane dare wanda shekaru uku kenan a jere isra'ila tana amfani da wannan damar wajen kai munanan hare-hare akan masallata wanda hakan kan ɗauke hankalin duniya dangane da irin ta'asa da isra'ila ke aikatawa a wasu wuraren musamman ma a lokacin da ta kai hare-hare shekaru biyu da suka gabata a yankin ziran gaza inda ta kashe ɗaruruwan falasɗinawa mata da ƙananan yara a daidai lokacin da take ci gaba da yin kisan kiyashi da kai farmaki da tozarta masallacin kudus mai alfarma to a wannan karan ma benjamin netanyahu ya yi amfani da wannan damar domin ɗauke hankulan al'ummomin duniya daga irin matsaloli na siyasa da yake fuskanta kuma halin kakanikai wanda ya fada a ciki sakamakon kurakuran da yahudawan suke ganin cewa ya tafka wajen tafiyar da gwamnatin isra'ilan a matsayinsa na prime minister matakan da yake ɗauka ɗin na kai farmaki da harhari akan a kan masallacin kudus da kuma magoya bayansa da suke yin yakuwa ga dukkanin yahudawa masu tsatsauran ra'ayi da suke kansu a masallacin kudus da kuma kai farmaki a kan masallata musamman ma a lokutan da ake gudanar da ibada ta tarawihi wannan wani lamari ne wanda yake da matukar hadari domin kuwa al'ummomin falastinawa musamman ma 'yan gugurma daga su ba a shirye suke su zura ido suna kallon ana tozarta alfarmar masallacin kudus ba wasu kuma suna ganin cewa daga cikin irin waɗannan matakan wanda benjamin netanyahu yake ɗauka na janye hankulan al'ummomin duniya daga irin matsaloli da isra'ila ta fada a halin yanzu wanda ba a taɓa ganin irinsu ba tun bayan kafa isra'ilan da birtaniya ta yi fiye da shekaru saba'in da suka gabata musamman mata fuskoki na tsaro shine irin matakan da yake dauka na zafafa kai hare-hare a kan kasar syria wanda a cikin 'yan makonnin nan benjamin netanyahu ya kai munanan hare-hare a sassa daban-daban na cikin ƙasar syria wanda ya sanadiyar mutuwar sojoji da kuma fararen hula. irin wannan matsala ta siyasa wadda isra'ila take ciki abu ne wanda ya yi tasiri musamman ma ga kasashe waɗanda suke yunkurin mai da alaƙa da Isra'ila musamman ma larabawa daga su domin kuwa a lokutan baya-bayan nan akwai abubuwa da dama da suka faru da suke ishara da hakan musamman ma dai kasashe irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa da su bahrain da ma saudiya waɗanda suka ƙara inganta irin kyakkyawar alaƙa da suke da ita da isra'ila to amma sakamakon abubuwan da suke faruwa a isra'ilan a lokutan baya-bayan nan wannan ya sanya waɗannan ƙasashe sun dawo suna ɗare-ɗari da duk wata alaƙa da isra'ilan a makonnin da suka gabata benjamin netanyahu ya shirya kai wata ziyara a ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa to amma kwatsam ba zato ba tsammani gwamnatin haɗaɗɗen daular larabawa ta fito ta sanar da cewa ta soke wannan ziyara ta benjamin netanyahu har illa masha allahu wanda abu ne da ya ba kowa mamaki kamar da kuma wasu jiragen isra'ilan da suke bi a cikin sararin samaniya sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla da saudiya da suke ratsawa a kan kasar ta saudiya a cikin lokutan baya-bayan nan saudiya ta ɗauki wasu matakai da suka hana wasu jiragen isra'ilan wucewa musamman ma da jirage da suke da alaka da harkoki na kasuwanci da tattalin arziki wanda shi ma hakan lamari ne wanda ya ja hankula ya kuma sanya alamar tambaya akan hankoran da kasashen larabawa suke yi na baya bayan nan domin kulla alaka da isra'ila da kuma masana da dama suke danganta hakan da irin matsalolin siyasa da isra'ila take fuskanta a halin yanzu sakamakon irin kurakuran da suke ganin cewa benjamin netanyahu yana tafkawa babban abin da masanin suke ganin cewa zai kai netanyahu ya baro shi shine yadda yake karkata ga mashawartansa masu tsatsauran ra'ayi wanda har kullum siyasar su ba siyasa ce wadda ta gina akan mahanga mai nisa ba domin kuwa aksarin mashawartan Netanyahu suna ba shi shawara ne a kan abubuwa waɗanda suke ganin cewa su ne za su amfanar da yahudawa masu tsatsaurar ra'ayi kawai yayin da kuma sauran yahudawa waɗanda suke sabawa mahanga ta Netanyahu da kuma sauran abokan ta hesa suke ganin cewa wannan lamari ne wanda zai iya kaiwa ga rusa isra'ilan baki ɗayanta domin kuwa duk wani abu wanda yake ba maslaha ce ta yahudawa baki ɗaya ba to ba maslaha ce ta isra'ila ba kuma suna ganin cewa ɗaukar irin waɗannan matakai ba abu ne wanda za su zira ido a kansa ba abu ne wanda yake buƙatar fito na fito da kuma ƙalubalantarsa ko da hakan zai kai ga rusa gwamnatin Netanyahu da kuma kafa wata sabuwar gwamnatin ta hanyar gudanar da zaɓuka a cikin gaggawa wanda kuma ake ganin cewa ga dukkanin alamu abin da zai faru kenan. wanda kuma akwai yiwuwar hakan ya ƙara yin sanadiyar faduwar benjamin netanyahu matakar da aka gudanar da wasu sabbin zaɓuka a halin yanzu sakamakon irin bakin jini da ya jawo wa isra'ilan a ciki da wajenta musamman ma yadda ya shiga takun saƙa da gwamnatin amurka wadda ita ce ƙashin bayan samuwar isra'ila da jama'a masu saurayi lokacin da muke da share suke mu anan zamu jihar zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin amuridun kowa da kowa nake ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to ina kuma da wannan neman kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran